littafin da muka ce za mu sa domin ci gaba da karatunsa a wannan rana bai ƙaraso zuwa ga najeriya ba shi ne littafin nabiyun rahma na dakta muhammad sani kuma allah ya ƙarfafe shi ya ƙara masa lafiya to mun yi waya da wato ɗan yayansa wanda alhakin da littafin take hannunsa dab da in shigo masallaci yanzu da magarba nan ya ce abin da zai ke da kyakkyawan zaton sati biyu masu zuwa tabbas sha Allah littafi da zama ya iso Najeriya ya kuma zo gare shi kuma daga nan kowa ma zai iya sa so da haka nake ganin wannan dan abin da za mu yau zai zama mana cuko na abin da muka karanta na abin da ya shafi da gyaran sallah kuma sai mu tafi hutu na wannan sati idan Allah ya sa littafi ya zo sai kowa ya zo mallaka sai an dawo za a fara da sabon littafi insha Allah eh, kasancewar mun taba bayani akan abin da ya shafi sujadar gyaran sallah sujadar sahau wani abin da nake so mu sake bi ko kuma mu dan bi ta kansa shine a littafin tamamul minna na Muhammad Nasiru Al-Albani Allah ya tsaka da rahama wanda ya ta'aliki ga littafin fiqh sunna na sayid sabi mutumin masa to akwai abin da ya faru wanda ya kamata a ce mun san shi ma zai ƙara mana wayewa dangane da abin da ya shafi jidar gyaran sallah a ƙarƙashi cikin littafin nasa tamamul minna shafi na ɗari yana cewa wa min su jidar sahau daga cikin abubuwan da mai littafin fiqhu sunna ya faɗa sai sabit akwai abin da ya faɗa a ƙarƙashin sujjada gyaran sallah da yake cewa qauluhu faɗin mai littafin fiqhu sunna da yake cewa bi sarri bayanin mawatin allati yushra'u fiha sujud a lokacin da yake tsaka da bayani akan guraren da aka shar'anta yin sujjada gyaran sallah a cikin a ina ne idan abu ya faru ko wani abu ne idan kai za a ce su da gyaran sallah ta hau kan to a lokacin da shi mai littafin fikiyo suna ta littafi ike jero abubuwan da su ne idan suka faru ake wasu jidar gyaran sallah yake cewa a guri na uku yana cewa inda nisiyani ta shakudin awwal an shar'anta yin sujada gyaran sallah lokacin da aka yi mantuwar tahiyar farko au ne au nisyani sunnatin min sunan salati ko gurin da aka manta wata sunna daga cikin sunnonin sallah lima rawahu jama'a saboda hadisin da jama'ar malaman hadisi suka rawaita marawaita hadisi an ibn buhaina daga ibn buhaina annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam salla ke cewa haƙiƙa annabi tira da mace Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ya sallah faƙama fi raka a taimi sai ya tashi a raka a biyun farko bai riga ya yi zaman tafiya ba fasabbahu bihi sai sahabbai suka yi masa tasbihin sanar da shi cewa ya bai kuskure ya manta zaman tafiya fama ba sai manzo ya zarce bai dawo ba falamma faraga min salati yayin da ya kammala sallarsa sajda sajdatai ne sai su guda biyu tun sallama sannan ya sallama don su su mai tahiyar da ba a yi ba ƙultu shi ne sai malam Muhammad Nasiruddin Albani ke cewa ni kuma ga abin da na ci a ƙarƙashin wannan bayanin da malamin nan ya لم su الدليل على مشروعية السجود لنسيان سنة من sunan الصلاة a nan da ya bayanin da malamin da ya gabata yi in ji shi shi malam nasiruddin albani ke cewa bai ambato dalilin shar'ancin yin sujjada gyaran sallah idan an manta sunna daga cikin sunnonin sallah bai kawo shi ba wa ilhaqu hadhihi sunan yace riskar da waɗannan sunnoni na sallah bi tashahhud al-awwal da tahiyyar farko tunda ya kawo hadisin da manzo ya tsallake tahiyya bai ba aka yi masa tasbihi bai dawo ba sai da ya gama sallah isi da gyara yace to riskar da sauran sunnoni na sallah da ita ta hiyar da manzo ya tsallake bai ba an fahimta ita riskar da su da shi da ita ta hiyar fi hadar hukumi a wannan hukunci la ya sugu ita ina ga bai dace ba a ɗauka don an kawo maganar wanda ya tsallake sujjadar ai wanda ya tsallake kai ta hiyar zai mata sujjadar a kawo hadisinsa a ce to kuma haka ma sauran sunnonin sallah idan aka wato anin rasar da su za a yi musu jirgin sallah ita to babu dalilin rasar da su kuma da tahiya bai dace ita dai amrai saboda al'amara guda biyu al'awwalu na farko an da tashin huda muktalafin fi wujubi ita tahiyar kanta ana da saɓani tsakanin malamai akan tilastin. shin tilas ce yin ta ko sunna ce kama ta baka bayanu ice kamar da bayanin haka ya gabata fi mahallihi a gurin da aka yi magana min at-tashahhud dangane da abin da ya shafi tafiya fala yajuzu an yulhaqa bihi ma huwa muttafaqun ala sunnati sunnati sunniyatihi duna wujubi da haka sai nake ganin bai cancanta ba bai halatta ba a ristar da abin da an haɗu a kan cewa sunna ne ba saɓani da abin da ana saɓani shinshi shi sunna ne ko wajibi ne an fahimta da ita tahiya ana saɓani wasu sun ce wajibi ce yadda wasu sun ce sunna ce amma kuma sauran sunnonin da ba a yi wannan saɓani a kansu ba a riskar da su da ita wannan ita ta nake ga bai kamata saboda sun sha bamba wancan ana saɓanin tilas ne ko sunna ne amma sauran ana da tabbacin an haɗu a kan cewa sunna ne an fahimci bayanin nasu yace wannan yasa al'amari na farko da nake ganin bai kamata a riskar da sauran sunnoni da ita wato ta giya ba sai ci gaba da cewa asani abu na biyu an na sawaba abin da yake daidai fihi game da al'amarin sabanin da aka yi akan ita tahiya wajibi ce ko ko sunna ce annahu wajibi ce ne na ga tilas ce wajiba ce da annahu amara bihi al salatu domin shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarci wanda ya zo ya taba yin sallah ba daidai ba a su fa faƙala sallallahu alaihi wasallam da sai manzo Allah tsira da mace Allah su tabbata gare shi yace da wannan wanda ya sallar ba daidai ba fa idza jalasta fi wasat salati idan ka zauna a tsakiyar sallah fatma'in ka nutsu ina kula masa tafiya ce zaman tafiya yace ka nutsu waqtarish ka shimfida kafarka ta hagu wa tashfahilaka al-yusra ka shimfida wato anin eh cinyarka ta hagu ta shaha sannan kai tahiya sai ke cewa anan manzo ya gaya musu idan ka zauna a tsakiyar sallah ka nutsu ka yi kaza ma'ana umarni ike bayar nutsu tana buƙatar nutsuwa cikinta shimfiɗa wato ainihin kafarka ta hagu ko kuma cinyarka ta hagu akan wato ainihin kafa sannan yi tahiya sai ce ka yi tahiya umarni ya bayar ya ce to wannan hadisin da umarni manzo ba a ibada ina koya wanda bai iya sallah ba sallah to ya zama lalle a yi wannan abin da ya yi umarni da an fahimce shi ko akhrajahu abu dawud bi sanadin hasan imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi da jerin mazaje wanda yake kyakkyawa فثبت أنه لا يجوز الإلحاق المذكور da haka sai tabbata cewar bai halatta a riskar da abubuwan da aka ambata ba na sunnonin da ba a saɓani a kan sunnancinsu da wannan da ake cewa wajibi ne ko ba wajibi ba ne kaji kuma cewar wajibi ne an fahimta shi ya fi zama daidai zama wajibi din falabud da idan min dalilin akhar ita to don haka kenan ba makawa sai an zo da wani dalilin daban lima shuru'iyyati sujudi fi sunan Dan tabbatar da shar'ancin yin sujada gyaran sallah a sauran sunnoni wanda su aka tabbatar da su sunnoni ne ba a taba ba a kan sunnancin su ko su ce wajibi ne wa qadista dalla lahu sadiq khan akwai wani malami da ake cewa da shi da sadiq hasan khan yake cewa to shi wannan malamin sadiq khan ya kafa hujja da dalili akan shar'ancin ayi sujada gyaran sallah idan an bar abin da yake sunna da ya ce firraudati a cikin littafinsa mai suna arraudatun nadiya bi hadisi da hadisin da ke cewa li kulli sahwin sajdatani duk wata mantuwa da aka yi a sallah to tana da sujjadu biyu da ake mata don gyara wannan mantuwa sai ce to ya kafa hujja da wannan hadisi akan cewa to ya zama dalili na aiwa sauran sunnonin da aka tsallake su ko aka bar su a cikin sallah sujjada wa huwa hasanun indi ni a gurina a matsayin na mai a matsayin malamin hadisin da albani ce wannan hadisin yana da kyau kyakkyawan hadisi rawahu abu dawud wa ahmad wa ghayruhuma imam abu dawud da wasu su da imam ahmad suka rawace shi yace kuma zahaba ila annahu la farqa fil mashru'iyyati bayna al masnuni wal mandubi yace sannan ya tafi akan cewar babu wani bambanci tsakanin a wajen shar'ancin yin gyaran kuskuren da aka yi a sallah tsakanin abin da yake wato sunna ne da wanda an so a yi shi bai kai karfin sunna ba faraji uku ce kana iya koma nan littafin ka bibi abin da ya fada wa sabaqahu ila zalika shaukani malamin shi wannan malamin sadiq khan imam shaukani ali bin muhammad al-shaukani to shi ma ya tafi akan haka ya riga yi wato ɗalibin fistailin jarrar a cikin littafinsa mai suna astailin jarrar lakin na hosan rahabin tafriki bai na sujudi da tarki waje sai dai shi ya fayyace bayanin bambanci tsakanin sujada idan an bar wajibi fayajibu a nan take zama wajibi a yi ita sujada gyaran sallah in ka bar wajibi to sujjadar gyaran sallar sa wajiba ce an fahimta wa tarki sunnati fa yusan idan kuma abin da ka bari sunna ne to ita ma sujjadar gyaran sallar wannan sallar da ka bari sunna ce an fahimci bayanin sa yace shi ya zo da wannan faraji ubba innahu muhim yace ko ma ci ka bibe shi littafi ne mai muhimmancin da bayanin da i muhimmin ne to idan muka kalli wannan bayanan da i ina sanar da mu cewar malamai suna da maganganu akan cewar abin da ake wa sujjada gyaran sallah shine idan an bar sunnoni na cikin sallah a nan ne ake yin sujjada gyaran sallah to wajen kuma abin da ya shafi to idan ka bar sunna ita sujjada za ka yi ta gyaran wannan sunnar da ka bari tilas ce ko ko ita ma sunna ce shi ne ke ga mana shaukani ya ce idan an bar sunna sujjada gyaranta sunna ce da za ka bari ba kai ba to ba zan sallar ka ba ta lalace an fahimta amma wanda ake jin cewa wajibi ne a cikin sallah abin da ake jin wajibi ne shi a cikin sallah bai kai rukuni ba ba ginshikin da in ba shi ba raka'a ko ba sallar ba ne to shi kuma idan ka bar shi yadda yake wajibi to gyaran sama biyun gyaran sama wajibi ce an fahimci bayanin nan to shi shine bayanin da ya kawo a karkashin nan to ban da wannan bayanin da ya faɗa za ku mu koma cikin littafin al-ma'una na wato al-imam eh, na eh, imam qadi abdul wahhab mutumin bagdada cikin ƙasar iraki kenan to wannan malamin qadi abdul wahab yana daga cikin jigajigan malamai a mazhabar malikiya shi ma a cikin wannan littafin nasa al-mauna a sifili na farko sifili uku ne wanda nake da shi to a na farko a daidai shafi na 237 sai ifasal sai ke cewa faslu fayyace bayani anwa'ul masruf min as-salati wa ma yusjadu lahu minha zai faɗo maka samfuri samfuri salo salo na abubuwan da ake iya bari a cikin sallah da mantuwa kuma idan an bar abin da aka bari na salo salo din a cikin sallah wanne ne ake wa sujjada an fahimta ko wanne ne kuma ba a yi wa sujjada to shine sai yake cewa a ci gaban bayanin bayaninsa yace fal mafrud a cikin abubuwan da ake iya bari akwai abin da yake farilla ce ne wanda wasu lokutan ake cewa wajibi kamar da muka magana barin tahiya ta farko a cikin sallah wasu ce mata wajibi wasu ce mata farilla an fahimta ko wasu kuma ce mata sannan duk ana faɗa saboda saɓani da wanda abin da wanda yake na ijtihadi ba na siya wajen ba ta sunan da ya kamata ba yace fal mafrudu la yujzi'uhu sujudu amma shi ana abin da ya tafi akan in ya ce mafuruq din ina nufin rukun an fahimta ku rukuni abin da yake ginshi yace fal mafrudu la yujzihi sujudu sahwi idan abu rukuni ne farilla ne a sallah sujjadar mantuwa da gyaran mantuwa da aka yi ba ta isar masa ba za ta maganta ba wala yujzi man tarakahu illa al bihi babu abin da zai isar wanda ya bar ginshiki ko ka ce farilla a cikin sallah sai kawai ya zo da abu shine kamar yadda muka yi a karatunmu da muka alittafa sujud sahuna muhammad bin salih al-ithami cewa idan ka bar ruku sujada gyaran sallah ba za ta maganta mai sai ka zo ka samar da shi in baka shiga wata raka'a ba sannan ka biyo da abin da yake bayansa to in ka je ƙarshe kai su jina sai ce aiki amma in ka bar wannan raka'ar, har ka shiga wata bakar da ka da kai wannan ruku'un ba to sai dai ka haƙura da raka'a mun yi wannan ko ya wuce to shine yake cewa to idan an bar abin da yake rukuni ko farilla to fa sujjada ba za ta isar ma ba har sai ka zo da abu sannan in kai sujjada za ta aiki an fahimci wannan hmm. nau'i na farko ke yace wa zalika ka takbiratul ihram yace shi abin da yake rukunin ko kuma kace farilla kamar kabbara harama mun faɗa cewa idan mutum ya mata sallar ma wato ainihin bata kullu ba ma kwata kwata an fahimta ko wal qira'atu bi ummi al qur'an ko wal qira'atu wa kal qira'atu bi ummi al qur'an haka kuma kamar karanta fatiha in mutum ya bata shi ma sujada gyaran sallah ba za ta yi masa والركوع حكى ركوع والسجود حكى سجود سجلا وغيرها da wasu waɗanda min fara'id salat daga abubuwan da suke farillai kuka ce rukuni na sallah to da haka wannan hasan sai ce wal hay'atu abubuwan da suke kuma wato ane kamar wani hali na ikan nuna wato ane wata sifa wacce take tana cikin sallah amma ba irin waɗancan da suka gabata ba akwai irin wannan karafa yare ne kamar daga hannan a cikin sallah Ɗan ka zo kabbara harama kana Allahu akbar ka daga hannu ba daga wadda ba ta hannu ko shi hannu to yace kamar irin abin da ya shafi daga hannu wasifatul julus da sifar zama a cikin sallah mun faɗa akwai irin iqa'a ka kafe wato ainihin kafafun ka zauna akan dunduniyoyi ko mun faɗi kuma irin ciwon ka shimfiɗa kafar hagu ka zauna a kanta ka kafe ta dama mun faɗi kuma cewar ka ɗauki ƙafa hagu ka saka ta ƙasan ƙafar dama waɗannan ai samfuri ne na zaman da ake da su to ba mamaki wani katara inda ake zaman ƙarshe ya ɗauko wani zaman ƙarshen ya maka shi a zaman tahiyar farko wani kuma ya iya ɗaukar na tahiyar farko ya kai maka shi tahiyar ƙarshe ko wani wanda ake tsakanin su da jidan sai ya zo maka shi a zaman tahiyar ita to kamar irin wannan in aka samu irin wannan ya faru a cikin sallah wa ma ashbahu da abin da ya kama da wannan wa kadhalika al-fada'il ad-dakhila ala sala haka ma abubuwan da suke an so a yi su wanda suke shigo wa sallah asali su ba yan cikin sallar sallah bane amma suna ana samun kai sun shigo sallah kuma ana yin su a cikin sallah an so a yi su wal masnun da abubuwan da suke sunna ne eh, ai wannan ci da yake yake cewa ad-dakhila ala sala wanda suke shigo sallah wanda ba a cikin ta bane walaysat min asli binyatiha wanda su waɗannan abu ba sa cikin ginin ƙwaryar kal kalqanu kama alqanu kamar yadda yake faruwa da mu a azumi ayan an je ƙarshe ana Allahumma hadina fi man hadai ko wa afina fi man afai kaza kaza kaza ana addu'a ko to waɗannan abu suna shigowa sallah amma ba su ne asalin ginin sallah ba ba irin su ruku ba ne ba irin su sujada ba ne ba irin su zaman tahiya ba ne ba ko ba su karatun fatiha bane to irin waɗannan wa sujudu tilawa da kuma sujada tilawa an an zo aka zo surar da take da inda ake sujada a ciki ana iya yi to waɗannan asali bujurwa suke a cikin karatu ko a cikin addu'a to amma ba su ne asalin ƙwariyar ginin sallar ba to irin waɗannan abubuwan irin su kan bara ɗin za ka ɗaga hannu to ɗaga hannu ko irin su safar zama ko irin su waɗannan ɗin da suke shigo sallan da ba asalin gina sallan ba ne ita to irin waɗannan ire-iren waɗannan la yi su jadu sahu min ha in ka manta su a sallah ba a yi masu su jadar gyaran sa an fahimci bayanin su a shi nan ba komai ba ne ba daga ya faru ka manta shi a sallah ko sai ka su jadar gyaran sa irin waɗannan abubuwan ba sa cikin abin da in sun faru da kai za ka ci sai ka su jadar gyaran sa sannan sai ce to wal masnun kun ga wannan samfurin da gan suke abin da yake ba dan cikin sallah ne amma yana bujurowa a cikin ta kuma an so a yi shi da kuma abin da yake tare yake a cikin sallar amma bai kai mahimmancin wanda sai an masa sujada ba kuma mun samu samfuri yau da uku kenan ko na hudu sai ce to samfuri na hudu wal masnunu da abin da yake sallah ce mai kwari mithlu kamar sura karanta sura ma a ummil qur'ani tare da fatiha fi raka'atayn al yani a in biyun farko wal isra haka na abin da ya shafi koyar karatu wal jahar haka na abin da ya shafi bayyana karatu fi mawadi'iha a wuraren da ake koyewa ko ake bayyanawa Wata takbirat kana liftitahi da kabbarorin da ba na bude sallah ba kabbara harama ba kamar to ta kabbara daga cikin kabbarorin da ake a sallah wa ma ashbaha zalika min as-sunan da abin da ya kama da waɗannan daga cikin sunnoni huwa allazi yusjadu la shine wanda ake wa sujjada an fahimci na ka bani wannan shine abin da ya faru to kamar yadda muka faɗa duk waɗannan maganganun za ka tsakanin malamai sanda wani yake tabbatar da wani abu sannan wani yake rushe saboda abubuwa ne wanda ba nasi ba ne izo cewar a kira kaza sunna amma kaza a kira shi waje abinda wani ya kira waje wani sai ce shi sunna ya kira shi abinda wani ya kira suna wani sai ce shi wajibi ya kira shi kamar yadda muka ji can malam ina ta cewa ba sunna za a ce ba wajibi za a ce to wannan istihadi ne na malamai wanda wannan ya haifar da wajen su hukunci akan me za a yi wasu jida me ba za a yi masa ba maganganun su sun sassa ba ne shine da ibnu arabi ke cewa in kace za ka tattare waɗannan maganganun duka ka fita da hukunci da za a ce wai ka haɗa jama'a a kansa a su da mantuwa in kace za ka yi wannan ci ka za ta ƙare ba ka kai da cimma abin da kake so amma dubi abubuwan da ya tabbata cewa manzo ya taɓa faruwa da shi ya manta a sallah kiyaye su idan sun faru da kai kai ma ka musu sannan abin da kuma kaga cewar wato kamar maganganun malamai sun dan haɗu a kai ko an sami yawaita su a kan cewa wannan ana masa jira to yi masa shi sauran waɗancan abubuwan wane ya ce kaza wane ya ce kaza to kafa tutsa ce an fahimci gane ku shi ne za ka iya samun mutu an ba haka ba sai ka zo sallah ɗan abu ƙanƙani sai ka ta da gyaran sallah sai zama kullum sallah ka zai wuya a ce an yi ba ƙare an yi an ƙare ba a sujjada gyaran sallah ba an fahimta ko ga wanda suka saurari karatun dan uwa da ta Muhammad Sadi Umar a fatawa da yake a cikin gidan rediyo na jin ko na rahama ne wannan tashin da ya wuce an masa magana akan abin da ya shafi mutumin da ya manta a sallah sai ya bayyana karatu a inda ake ɓoye ko ya ɓoye a inda ake bayyana wataƙila wasu sun ji sai ke cewa magana mafi tabbas mafi gaskiya mafi ƙarfi mafi dalili wanda ya manta ya bayyana karatu a gurin ɓoyewa ba komai wanda ya ɓoye a gurin bayyana wa ba komai sallar da wata ran kuma za a kira wani malamin shi kuma a masa kafawa ina tabbatar maka zai ce magana mafi inganci shi kuma in ka bayyana karatu a gurin ɓoyewa sai ka yi in ka ɓoye a gurin bayyanawa sai ka yi sujud me da dalilin ka sai ce to ai shi abin da ya fahimta daga hadisan manzo in kai ƙari za ka yi sujud da gyaran sallah ba in kai ragi za ka yi sujud da gyaran sallah kabari to ku ai wanda aka ce i bayyana karatu in yi ƙasa da shi ragi wanda aka ce da shi ya ɓoye in ya bayyana ƙari to shi haka ya fahimta kuma kayan suka rubuce shi an fahimta ko to matsala ce wacce take akwai irin wannan jingim a ciki to amma daɗin abin in kana bi kana karatu to za ka ga inda dai wato ai a maganganun kamar tawa da ta ɗan fitawa na kwari sai ka gina addinin ka akan ai bai ahalarin ma da shi da wasu sa haka zaka shi ne riga maka a ya kanta haka za ka juna ya ce ka zauna ya ce a shi ba a mazhabin kanta to in wannan abin da akwai su amma daɗin abin in kana karatu shi zai ba ka damar buɗe kwakwalwa kuma ka san matsaya da mafita in kai abin da ilimi da sani shi ne cire a kan karkare da ka baka san mai kake ne matsala Allah ya samu dace wannan abubuwan sun za mu kace ne cewar ita kalmar sunnar kanta su malaman hadisi in ka sun ce da kai sunna duk abin da aka samo daga manso sallallahu alaihi wasallam na ayyukan da ya aikata ko maganganun da ya faɗa ko kuma abin da aka yana gani ya tabbatar bai hana ba ko wata sifa ta halittarsa ko ta ɗabi'arsa su malaman hadisi wanda suke wa in sun ce da kai sunna haka suke kallon abin haka gaskiyar da yi sunna ce kawai ta yi gaskiya a halayyar haƙurin da manzo'i sunna ne kawai ka yi haƙuri ne ka yi sunna ta manzo an fahimta manzo a sallah yana bayyana karatu a gurin bayyana ka bayyana shi ne sunna kana sauka da kanka ka yi bida a ce ka yi kishiyar sunna to malaman hadisi da haka suke kallon suke ce da kai sunna tana da fadi a gurin amma su malaman fiqhu in su daka ce da kai sunna abinda suke nufi abinda bai zama tilas dole irin tilastin rukuni ko wajibi ba sun ce da kai suna haka suke cewar ko da ka ɗauki maganganun manzo akwai maganganun da ya faɗa ba tilas ba ne akwai wanda ya faɗa tilas to waɗanda ba tilas ɗin da ba su suke cewa sunna kaga wannan ma'anar ta fi zama karama akan wata ta fi zama tsokakkiya akan wata sukan kalli misali sai su ce jasadu listiraha misali zaman da manzo yake na hutu a cikin sallah tsakanin raka a farko da ta tsakanin raka ta uku da ta uku in suka kalli suka ce wannan sunna ko kai ko ba ka yi ba ba zai lalata sallah ai manzo ya yi ya kuma koyar da ana iya yi amma duk da haka wannan abin ba na tilas zo da ne sai ce wannan sunna amma shi malamin hadisi sun kalli da ce haka aka haka yi tuba da sallar manzo sai yi haka take sallah cikakke an fahimci yadda bayanin yake ne yake cewa to a fahimci yadda abin yake in an ce sunnan nan a gurin malaman kasu haka ɗauka a eh, yi sunna a gurin malaman hadisi kawai da kayan allah ke da su istiraha a gumbuda su da gyaran sallah da ka kabbara ba kai du'a wa istirtahi ba ka fara fatiha ka gumbuda su da gyaran sallah to za a waye gari su da gyaran sallah a cikin sallah kullum a yi su da gyaran sallah an fahimci bayan to shi da Allah ya samu to wannan shine dan abin da ya zama kamar karashe na ƙarshe akan abubuwan da muka tattauna a sujadar wato gyaran sallah kuma idan dalili ya kama wani abin da gujiro a iya tambaya a ji kuma abin da yake mafita a sai kuma mai ta hutu sati biyu sha Allah muna fara wannan littafi ya zo sai kuma abin da shi kuma a ce Allah ya samu da sai a kira sallah kafin tambayoyi su biyu wani da ya raso da shi الله kuma yanzu gaba ɗaya tarkace su a tambaya ɗaya yake cewa su waɗannan sujadu da za na gyaran sallah kafin sallama za a yi su koko bayan sallama wanda mun riga mun yi bayanin cewa su sujadu gyaran sallah kashi biyu ne akwai wanda ake kafin sallama akwai wanda ake bayan sallama yanzu an fusta a ran ɓangaren wanda da ciki ya fito cewar to ba duk bayan sallama ake ba duk kafin sallama ake ba akwai na kafin sallama akwai na bayan sallama gaba ta gaba ana yin sujjadu biyu kafin sallama ne don gyaran kuskuren da aka komantuwar da aka yi idan abin da aka yi a ciki din na kuskuren ragi ne ko kuma kokwanto aka yi kuma kokwanta ba a iya rinjayar da wani bangare to a nan ake yin sujjadu biyu kafin a yi sallama idan kuma kuskuren da aka yi mantuwar da aka yi ta haifar da an yi ƙari ne a sallar ko kuma ta haifar da kokwantan da aka rinjayar da wani bangare daga cikin bangarorin kokwantan to ana ana yin sujjadu ne guda biyu bayan sallar yanzu ka ji kala biyu ne ga wurin da ake kowane sannan mun karanta cewar idan abu biyu ya haɗu da kai ka yi kuskuren rage ka yi kuskuren ƙari da a cikin sallah mantuwa biyu ta faru muka ce a nan kuma ana rinjayar da ɓangaren rage sai ce to sujudin za ka yi na kafin sallama za ka yi ba na bayan sallama an ji wani ɓangaren amsa sannan sai ce to idan an yi sujjada gyaran sallah ana tahiya ne ko ba a tahiya shine ma karatunmu na satin da ya wuce kenan da ba ni aka tambaye ku ga za a ci samu wani a amsa mu me ya amsa magana mafi inganci cikin maganganun malamai ba a yin tahiya ko a kabali ko a baki an bayyanta ku amma mun yi bayanin cewa kasancewar akwai malaman da suke cewa za a yi ga wanda bai yi karatu irin yadda muka bai same shi da faɗi da kuma wato ainihin yalwa shi karatun sa ya tsaya iya wancan da ake yi din in an yi muka ce to in ya yi kakka lalata masa sallah kasa kuskura ka ce jahilin banza da mutu bai kusan sallah an gane ko shi inda karatun sa ya je kenan to ba shi tun da yana kan layin karatun a kwana a tashi zai zo inda ka amma in ka iya sa bayani da filla filla abu ya fahimta to falla alhamdu sai tafi akan abin da yake an fahimci wannan da muka ce me alaikum eh kada kai ma ce ma sabo fil ne kai ka ne malam akwai iyaka wajen daukewa mamuni ma'ana liman ya ɗauke wa wani irin kuskuren da za a sallah misali kana bin liman sallah sai kasance ya je su jeda kafin ya dogo ta kai tunanin shi kuma ya dogo ko yana cikin jirgin sai ka riga shi ɗauko ya to shi ke nan yanzu wani ya ɗauke maka wannan su jeda ba kuma a kan ko kuma ya je. to dan ba ɗauke shi ba sabon ba ka saje a tsakiya shi ba sabo ba ko ba tsohon ba shi ma mun yi karatun cewa idan kana bin liman sai kai kuskure kai mantuwa to limami yakan ɗauke wa mamansa irin waɗannan misali ya yi sujada sai wani izo shi ma zai shiga sallah masu buki sai ya kabbara shiga sai ka ɗauka limamin ka da ya sujada ne ya kabbara tsagowa ko da kuka su jira tare ka dago sai ka liman mu kadaran ina cikin su jira. sai ka fashe koma Ba bare mu jira sai ban ya ta ko to ka kai jira ka an sami biya a ɗaya to saboda ba da danganci kai ba kuma ka shiga cikin alfarman limani ba shi ya kuskuren ba to ya ɗauke maka ka sha wanda da kai kaɗai kake sallah kai haka sai ka yi sujada mun yi wannan bayanin banda shi kuma har wa yau za ka iya ka bi limani bisa ka jahilci kuma wani hukunci ka yi abin da da kai kaɗai kake sallah sai kai masa sujjada amma saboda kana bin liman ya zama sujjada ta sare a kanka kamar abin da ya faru da ɗaya daga cikin sahabbai a lokacin manzo ana tsaka da sallah sai na kusa da shi a tishawa da buɗar baki sai ce da shi ya samu kallahu an gane ko sai sauran sahabbai su suke dukan cinya haka a an karar da shi kai ana sallah ba a shigo da wannan irin abubuwan da suke wo ko ko dan na ce masa kawai ya hamu kallon kan gane ko to da aka idan da sallah da manzo juyo ice ice shi bai taba ganin malami a duniya irin manzon Allah ko ba za a gani ba ice bai harare shi ba bai zage shi ba bai bige shi ba ita ko abin da yace da shi kai sallah tana da abubuwan cikinta da suka ishe ta ba su da bukatar wani waje a ciki amma dai ruwa ta sha bai sai da shi za ka yi sujada ba ta kayi wannan abin da kai a cikin sallah da ba a yi saboda yana bin lima an fahimta ko to irin wannan suna abin da ke faru amma duk da haka ba yadda aka iya ba za ka ƙi rukuku ba ko su jada kwata-kwata neman ya ɗauke ma ba ya ɗauke rukuni shi ma yana da iyaka tambayar ka da kake so ka sani cewa komai ne in kai kuskuren su liman ya ɗauke maka a ba komai ba ne in aka zo ana tsaye sai rukuku sai ba kai ba ya ɗauko har ya tafi to ba zai ɗauke maka dan ya yi abin har ya gama ya taho ya tafi kuma wani abin kai ba kai zo kai wannan an fahimta saboda rukuni ne in aka samu ka zama sallar ka daban ta daban dan ba shi kake bi ya zama kana ta kai na tasa an fahimta ko yawa wanda eh. wanda ke gudu ma ka eh dan ya kafin ka dago ka ce kafin ya dago ya dago kafin a wannan da bambanci ita idan kai arshin sa'a da limami mai gudu maguji yana cewa sami Allah liman hamdu rabbana lakal hamdu kafin ku an kara in yaje yi sujada in baka yi da gaske ba zai dago baka same shi kan gane ko to ya irin wannan ka je kana sa goshin shi kuma ce Allahu akbar ya sake dago to irin wannan dama bai cancanci limami ba asali asali mai irin wannan bai ce. limami eh, ba a irin wannan ganganci ne ɗauki mai irin wannan halaye saboda shi limanci ana la'akari da waɗanda ake ja ba wai kai ga dama kai yadda kake so ba ba irin mulkin Najeriya ba in kana shugaba kai taka duk dokar da ka so kuma ka zauna lafiya a shi a tsarin sallah lallai ya zama to jagora yana la'akari da waɗanda yake jagoranta saboda ba shi kadai ke ba suna da nasa haƙƙin akan bayan nasa da yake ci saboda haka idan ya zama mai irin wannan ne ka zo ka kai goshi ba riga ka yi tasbihin na uku ba ya dago ka karasa ka karasa ka dago ka zauna kuma ya tafi ka dan abu samu abin da ka samu zama to bi shi din a haka har dai ku kammala amma dai in ka ga abin zai zama da matsala to koyi ka sake sallah ka kyale shi mun taɓa irin wannan ta rana mun je bela asibitin bela mun duba wata mara lafiya mun dawo sai magarba ce mana a daidai kurna sai muka ci to ai gwanda tunda yanzu an tsaya a nan mu sallah mu koma ƙara sako ta cikin lungura mu je inda za mu muka zo muka bi ta sallah yaya na da ƙyar isa barka a daidai ya ce kai ta isa inda aka Allahu akbar kafin ka ce mai wannan in ya kai goshin za ta sake ɗagwa in ya ce kai shi ya gaji gaskiya da ciki ma tsaya ko ya ce ai ta wuce shafa to irin wannan shirme ne ba sallah na du'a ul istifta yake tambaya salo salo ce akwai Allahumma baris birni wa bayna khataayaya كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نسقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد أكو wannan ruwaya da manzo yake cewa ya Allah ka tsakanin tsakanin kurakurai na kamar yadda ka tsakanin rana da Allah ka tsaftace ni ka tsarkake daga kurakurai na kamar yadda ake tsaftace farin tufafi daga ƙazanta ya Allah ka wanke ni ka tsaftace ni daga kurakurai na da ruwa da kankara da rafa duk abin da yake iya fitar da wata ƙazanta ka sa ka fitar da ni in zama tsal to akwai wannan da ake iya ko kuma subhanaka allahumma wa subhanaka allahumma wa bihamdika subhanaka allahumma wa bihamdika wala ilaha garuka wa tabaraka ismuka wa ta'ala jaddu wala ilaha garuka subhanaka allahumma subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jaddu akwai wannan wala ilaha garuka akwai wannan ruwaya akwai kuma bayan ka ce Allahu akbar din subhanaka subhanaka alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan alhamdulillah hamdan kafiran tayyiban mubarakan ruwayoyi ne daban-daban akwai mai tsaho akwai gaje ka gane ko idan mutum ya bari bai ba sallar ta sai dai a ce bai samu ladan wannan abin da ake bada yayi ba cikin abin masa su da mantu gyaran sallah na alaikum yake yin aiki eh. ce mutum ne je aiki coci a yankin aiki permanent wani irin aiki ne wannan mai gadi na coci ko eh? lebra eh, shi ne nake fara, ɗayan biyu ne in irin wanda yake eh, in misali wanda yake ɗin kamar mai gadin coci kuma musulmi ko mai gadi coci ko kuma maginan da aka gida aka kira don za a yi ƙarin extension na coci aka ce wannan na effort ne a harkar aiki an yaba da aikinsa ana so ya zo ya aiki kuma shi musulmi ne an fahimta ko shi ne ke tambaya kai ko ita to shi wannan mai gadin idan lokacin sallah ya kuma na koma ya gefe ki sallar ko ko a shi wannan ma'aikacin da ya kirawo cire wannan katangar ta bangaren toshi za a ƙara gaba da ita suna cikin wannan aikin katanga ta kai rabi a lokacin sallah ɗin sai kuma ya tsaya sai kuma gefe sai yi sallah ita to ya irin wannan ko sallah ko aikin ta sabi to da a ce sallace kawai wani dalili ya sa ya cinci kansa a gurin sallah ta kama shi yayi a sallar ta yi kana musulmi sallah ta kama ka a gurin da yake coci ne muƙaddara mu ce misali wani dalili ya sa kamar da yake faruwa yanzu wani za zo wajen aiki tsakanin john da muhammad guri guda a ma'aikata guda ko ta fansho ko ta gratutu ko ta wajinci duk ma dai an gane ko sai zama to za a yi aure sai ce ai kuwa kamata ka zo daurin aure na sai ya gayyace shi sai ya je ɗaurin auren kuma lokacin da ya daurin auren lokacin sallah sai an fahimta sai ga cutu aikon yace sai ya bar nan ya je inda zai je sallah sallah nan zai ta amfani ko ƙarshen ta tafiye ya ma shi daga wani sitar ɗin ita hona an fahimta ku sai gidan cuto to kamatuwa yi sallar nan aiki sai ga cuto ai ba wani guri gaba ɗaya cocin duk ta mamaye inda suke sai sami gefe guda a ciki sai lura su sai sallah sallar su sai imam bukhari ya yi babi na mutumin da ya tsinci kansa a gurin da yake coci gudanar da sallah ya saboda mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk inda gure yake tsarka wurin ibadar mu ne masu asalin gurin kuma kai da kake wannan gurin kana musu wannan abin da suke yi a cikin coci ba shi bane wannan abin da ka zo kake yi shi ne tabbas shi kai an fahimta ku wannan ba lalata sallar musulma amma mutumin da cocin ce yake gadi ta an gane ko an kira shi zo igina ta an fahimta ku wani babu ko shakka tafka da warwara yake wa addinin da in har ya zai gina gurin da za a yi bautar wani Allah ba Allah ba to maganar musulunci sa akwai alamar tambaya in har ya zai gadin gurin bautar da ba na Allah ba dan ya samu wani abin duniya to wannan cewar abin da yake kai na addini ba da gaske an fahimta ku inda suka bambanta ce wannan ta babba mahaɗa a cewa za a zo wani an yi karatun qurani za a yi rufe a cewa a ranar a gayyato jonathan da da ibro jibril suke cewa ko ibrahim ce jibril malaka jibril ce jibril ko kuma abin da ya shafi kristofa me ya haɗa kristofa da karatun qurani to da ka duniyanci ne kawai ba da kuma warwara ga addinin musulmi idan har musulmi ke jin cewa wai tafiya za ta hada shi da wanda ba musulmi ba dan wai a fahimci juna a lokacin gudanar da wani abu na addini wannan komawa da bayan ma'ana warware addini amma musulunci bai hana ka kai mu'amala da wanda ba musulmi ba mu'amala da zai fahimci cewa addinin musulunci addini ne wanda yake na adalci Allah yake cewa la yanhaakumullahu an ladina lam yuqatilukum fi dini wa lam yukhrijukum min diyarikum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhi wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin shi da kansa Allah yake Allah bai hana ku ba game da wanda ba su fitar da ku daga gidajen ku ba ba su kuma yaƙe ku ba a addinin ku yi musu abin kirki da adalci ku yi adalci Allah ma yana son bayan da suke masu adalci yace kuma wala yajrimannakum shana'anu kawai ala Allah ta ta'ala kada wato rashin jituwa ko kuma rashin tafiyar ku daya da wasu jama'a ya sa wato ki musu adalci wannan musulunci ya ce mai mu'amalance da adalci ya ce mai mu'amalance da ya musu abin kirki amma ba yana nuna cewa harkar abin da kake na addini na ibada bautar Allah ba in shigo ciki bayan ba ita zai ba ko ba a kanta yake ko kai ka aje naka addinin ka shiga nasa a wannan kuma tufka da warwara ce musulunci ba zai karɓi wannan da sai zai bari ku Thank you. yawwa to a nan kuma abin za ka kalla shi ne ayar da ta zo magana cewar an halatta mana abincin ahalin kitabi kamar yadda aka halatta musu abincin mu ta dalilin mai suka yi a ko don su ci abinsu su more suka yi abincinsu ko aya take magana abincinsu shi ma malamai su suka ci magana mafi inganci a nan da aka ce su ma'ana abin da suka yanka don in wanda ba su yanka ba da kai da su duk ba ka su don ya siyo a yaba ko goba ya kawo ya baka yadda ya ganta haka ka ganta ka wani abu naka bai shiga ciki ba gobar da Allah ya fito da ita ce ya siyo ya kawo gida kai ma ita ce ka siyo ka gida wannan ba ita ake magana ba ko maganar a a wake da ka je ka siyo aka dafa ko shinkafa ta fito Allah ya tsoro ya ka siyo ta ka gida ka dafa ka bashi ko a'a ana maganar wanda suka yanka a nan da dama matsalar kuma da abin da abbas yake cewa an gane ko sai kuma abin da yake dama haramun ne a addinin an haramta ma. wannan ko da kai suka sa ka yanka ba za a ci kamar alade kamar kare kamar mage kamar jaki an gane ko kar ka shigo mana da wannan tukuna sai a ɗauko karatun ciki ban zama an gane ko to waɗannan abubuwan inda aka ce a abincinsu ne da ya halatta gare su ba wanda aka haramta mana ba giya suka gabatar maka ba alade ba ce ba kare ba ne ba jaki ba ne suka gabatar maka da abincinsu wanda suke a akuya ce suka yanka saboda suma su ma ba kiran wani allah suke siyan ba a ka'idar addinin kamar da dan uwa da ke magana wanda yake cewa ai suna cewa in su za su yanka wa ruhun minhu sai su yanka ce to ai wannan yake tabbatar maka da cewa ba sa kiran wani allah saboda abin da suke cewa annabi isa da allah ya ce wa kalimatuhu alqaha ila maryam sai ya ce wa ruhun min kuma rai ne daga cikin rayukan da suke daga allah haka aya take da mana saboda hakan ya faɗa haka da ya tabbatar mana cewa Allah ya isa ni daga cikin rayuwar da Allah ya samu lafiya ne haka ne an gane ku daga Allah yake shi ma rai ne daga cikin rayuwar da Allah ya samu in ya ɗauke to da wata ma'ana can daban da ba ita ce ma'ana ta ba kuma ban sa fahimta ce ta bashi haka amma dai an gaya mana in dai sun yi yanka da shari'a take za a ci sai ɗauko ya kawo da sunan kirsimeti a abinci su ne na gida ya ɗauko ya kawo maka kai da ana ga maka abincin sa halin ne gare ruwan ka kaci ruwan ka kaci kamar da na musulmin ma ka iya cewa ba ka ci sai ne. an gane ku na musulmin kansa in ka gara maka ci gara maka ci ba ci dole sai ka ci ka fahimta ku to da ku wanda suke dan tsenon abin suka kici san ga za su iya lafiya wanda ya ci ba ka da dalilin za ka ci da shi ya saba Allah saboda yana dalilin da Allah ya ce ya halatta ya ci abinci ka fahimci abin da ke faru subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik